Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله masu sauraro kun kamo radio biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitarwa ta ita ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan naku na murayin masu sauraro sai a saurari duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin aji labarin duniya da su ta da Tahira amin raji ga labaran duniyan da farko ga karansu ƙasar syria ta ce korar sojojin amurka da ƙasar ba abin da ba zai yiwu ba ne shugaban ƙasar iran ya ce gwamnatinsa ba za ta tausayawa makiya ba sannan za ku ji cewa matsalolin tsaro sun jefa shugaba tsatsakedi na demokradiyyar congo cikin matsaloli yanzu kuma ga cikakkun labaran gwamnatin kasar syria ta bayyana cewa lokaci na zuwa wanda dakaru masu gwagwarma a yankin arewa maso gabacin kasar za su kori sojojin amurka daga kasar su tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen kasar syria tana faɗar haka a shafinta na twitter a jiya talata ta kuma kara da cewa yadda mutanen yankin arewa maso gabacin kasar syria wato lardin hasaka da sauransu suke matukar adawa da mamayar da sojojin amurka suke wa yankinsu wata alama ce ta cewa nan gaba za su iya korarsu daga kasar amurka dai da sunan yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a ƙasar syria ta mamaye wasu yankuna a arewacin ƙasar arewa maso gabacin ƙasar a shekara ta 2014 kuma tun lokacin take satar ɗanyen man fetur da ke yankin sannan tana amfani da ƙungiyar kurdawa ta siriya wato ƙasat don cimma wasu mummunan manufofinta a yankin da take mamaye da shi shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa a duk inda ƙasashe masu girman kai suka sanya kafarsu to sai kaga barna da sunan neman 'yancin mutane mutanen ƙasar ko kuma kare haƙƙin bil'adama kamfanin dinancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a jiya talata a lokacin da yake halartar jana'izar ɗaruruwan gawakin shahidai na yaƙi shekaru takwas mai tsarki a nan birnin tehran ya kuma kara da cewa idan ka ga jamhuriyar musulunci ta iran ta kasa samun nasara a wani bangare a cikin bangarorin tiktok kuwa jami'an gwamnatin kasar wanda suke aiki a bangaren ne ba su aiwatar da abin da ya dace ba ko kuma ba su aiwatar da umarnin imam khomeini kudisa sirruhu da kuma jagoran junjiya hali musulunci ba ne shugaban ya kammala da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta sami nasarori a bangarori da dama kuma wa'annan nasarori kuma wa'annan nasarori da ci gaba da ta samu su ne suke damun kasashen yamma ko kuma makiya jumhuriyar musulunci ta iran ya ce a saƙonnin da suke karɓa daga wasu ƙasashen yamma shine wai suna son tattaunawa da ƙasar iran amma bayan da suka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran suka kasa raisi ya ce gwamnatin ƙasar iran dai za ta tausayawa wanda ya tausaya mata ne kawai amma wa'anda suka nuna butulci to ba za su sami tausayinta ba wasu fitattun mutane uku a ƙasar demokuraɗiyar congo ciki hada wanda ya lashe kyautar nobel denis makwege sun zargi shugaban ƙasar felix tsakedi da ƙoƙarin jefa ƙasar cikin mawuyacin hali ta hanyar shigo da ƙasashen waje domin tunkarar matsalolin tsaro a cikin ƙasar a wata alama da ke nuna ƙaruwar matsin lamba kan tsakedi a gabacin demokuraɗiyar congo da ke fama da rikici mutanen uku sun ce ƙasar da ta kasance mafi girma a yankin kudu da hamadar sahara tana fuskantar rarrabuwan kai baya ga makwai dai wanda ya kasance likitan mata wato mutumin da ya ci kyautar nobel ta zaman lafiya ta shekara ta 2018 saboda aikin da ya yi wajen taimakawa mata da aka yi masu fyaɗe wani ɗan siyasa martin fayulu ne ya sanya su ne suka sanya hannu a sanarwar wanda ya sha kaye a hannun tsasake wanda ya sha kaye a hannun kedi a zaben shekara ta 2018 mai cike da cece kuce. ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai dai sun yi ta yawo a gabacin jamhuriyar demokuraɗiyar congo wa'anda yawancinsu sun fito ne daga yankuna biyu da daga yankuna biyu da yaƙi ya ɓarke masu a ƙarnin da ya gabata ta'addancin baya bayanan dai ya shafi wata ƙungiya mai suna m23 ne wacce ta kwace yankuna da dama a lardin kivu ta arewa tsakedi ya yi kira ga wata kungiyar kasashe bakwai wato eac a takaice da ta tura sojoji zuwa ƙasar ta congo kungiyar ta eac dai ta kunshi kasashen rwanda da kuma uganda wa'anda aka dade ana zargin su da hannu a cikin rikicin na congo masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya gargadi tarayyar najeriya da sauran kasashe masu arziki man fetur a yankin kudu da sahara da su shirya fuskantar raguwar kudaden shiga a shekara mai zuwa sakamakon yadda kasashen duniya ke sauya akalarsu wajen dogaro ko kuma amfani da albarkatun man fetur zuwa makamashi marasa gurbata muhalli a cikin wani sabon rahoto mai taken tsimi da tanadin kudade daga harajin mai zai iya taimakawa kasashe masu arzikinsa a nahiyar afirka asusu na imf ya ce kasashe masu fitar da mai a yankin kudu da sahara yankin kudu da sahara ya kamata su rika adana kashi biyar zuwa goma cikin ɗari na rarar kudaden shigar da suke samu domin tunkarar rashin tabbas ko hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a shekara mai zuwa rahoton tattalin arziki arzikin yankin na baya bayan nan dai wanda imf ya fitar ya nuna cewa farashin mai ya tashi daga daga faduwarsa wato daga dala amurka 23 kan kowace ganga zuwa zuwa dala 120 a cikin shekaru biyu da suka gabata wanda ya haifar da rashin tabbas na kudaden shiga ga tattalin arzikin kasashen da suka dogara da man fetur jami'an agaji na ci gaba da ciro gawakin mutane da dutsar kankara ta binne ta binne a yankin buffalo da ke birnin new york na ƙasar amurka bayan mutuwar mutane 28 a ranar litinin da ta gabata rahotanni na nuna cewa rahotanni na nuna cewa sauran yankunan amurka na, na cikin fargaba sakamakon mummunan guguwar hunturu da dutsen kankara da suka yi da suka yi ajalin fiye da mutane 24 a sassan kasar a sassan kasar gabanin mace-mace na yankin buffalo shugaba shugaban lardin mark polonkas, ya ce wannan hunturun dai shine mafi muni a tarihin kasar akwai waɗanda suka yi kwanaki biyu a cikin motocinsu sun rasa yadda za su fito saboda tsananin sanyi da guguwar hunturu da kuma tuddan da kuma tuddan dutsen kankara da kuma tuddan dutsen kankara polonkas ya ce mutane da dama sun mutu a cikin motocinsu wasu a gidajensu wasu kuma a lokacin da suke kokarin tona dutsen kankara don samun hanya musamman a yankin buffalo ya ce hukumar kula da yanayi ta kasar ta yi hasashen za a sami saukar akalla inci tara na dutsen kankara a ranar talata wato jiya kenan musamman a arewacin birnin new york wani rahoto na bbc ya ruwaito cewa tsananin sanyi da guguwar hunturu sun halaka mutane 56 a yankuna da ke kan iyakokin kasashen kanada da kuma mexico masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gada tahir raji yanzu kuma sai ga zama da mu a shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 haramtacciyar kasar isra'ila ta samu adadi mafi girma na sojojinta da suka yi yunkurin kashe kansu a tsawon shekaru biyar da suka gabata da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kashe kai shine halitta musamman mutum ya ɗauki matakin kawo ƙarshen rayuwarsa da gangan ana ɗaukan matakin kashe kai ne a mafi yawan lokuta saboda rashin fata a rayuwa wato fitar da rai daga wani abu misali matsaloli ire-iren taɓin hankali ko saboda tsananin baƙin ciki ko damuwa mai kiɗimarwa ko taɓarɓarewar tsarin tunanin mutum yadda zai zama bayi kallon abu yadda yake a hakikaninsa ko wanzuwa cikin shaye-shayen giya ko ba barasa ko shan muggan kwayoyi kamar yadda matsalolin rayuwa suke gigita kwakwalwar mutum misali tsananin talauci ko mutuwar wani abin kaunarsa ko kuma matsalolin da suke kunno kai tsakanin makusanta duk suna daga cikin abubuwan da suke taka gagarumar rawa a fagen tunzura mutum ya ɗauki matakin kashe kansa da sauransu. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO ta fitar da rahoton cewa kashi 75 cikin ɗari na waɗanda suke kashe kansu suna daga cikin masu matsakaicin ƙarfin tattalin arziki ne da kuma mazauna ƙasashe da suke fama da tsananin talauci. Hukumar tana mai cewar a yunkurin da ake yi na ganin an shawo kan kan matsalolin kashe-kashen kai ya hada da hana mallakar bindigogi a tsakanin jama'a magance matsalolin cutar taɓin hankali da hana shaye-shayen muggan kwayoyi baya ga ɗaukan matakan kyautata harkokin tattalin arziki hanyoyin da mutane suke bi wajen kawo ƙarshen rayuwarsu a ƙasashe da yankuna sun bambanta kamar yadda hanyoyin da suke da alaƙa da ire-iren matakan da ake ɗauka wajen aiwatar da kashe kai inda hanyar rate kai da igiya da shan guba da magungunan kwari da fadowa daga gine-gine masu tsayi da fadawa cikin manyan tekuna da sauransu rahoton yana mai bayyana cewa kimanin mutane dubu ɗari takwas ne zuwa miliyan ɗaya suke mutuwa a kowace shekara ta hanyar kashe kansu wanda mummunar ɗabi'ar kashe kai ta zame mataki na goma cikin jerin hanyoyin da suke janyo hasarar rayuka a duniya hakanan rahoton majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa adadi mafi girma a tsakanin jinsin ɗan adam da suke kashe kansu su ne maza wato an fi samun bullar matsalar a tsakanin maza akan mata inda wata ƙididdiga take bayyana cewa maza sun fi yunkurin kashe kansu akan mata da kashi uku cikin hudu kuma akwai ƙididdigar da take cewa akwai mutane kimanin miliyan goma zuwa ashirin da suke yunkurin kashe kansu a faɗin duniya a duk shekara amma ba su samu nasarar aiwatar da wannan mummunan aiki ba sannan yunkurin kashe kai ya fi yawa da watsuwa ne a tsakanin matasa da mata ƙididdiga daga majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tana nuni da cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila goma sha hudu ne suka yi yunkurin kashe kashe kansu a wannan shekara ta 2022 wanda shine mafi girman adadin yunkurin kashe kai da aka gano a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a tsawon shekaru biyar da suka gabata jaridar yadda'ut a haronot da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila a wannan mako ta wallafa rahoton cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila goma sha hudu kuma dukkaninsu maza sun yi yunkurin kashe kansu a lokacin da suke samun horon soji yayin da a shekara ta 2011 aka samu sojoji goma sha ɗaya da suka kashe kansu jaridar ta ut a haranot ta yi nazari kan sojojin da suka kashe kansu a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tun daga shekara ta 2011 inda ta bankaɗo tabbacin cewa an samu sojoji ashirin da ɗaya da suka kashe kansu yayin da wasu sojoji goma sha hudu na daban suka yi yunkurin kashe kan nasu a shekara ta 2012 kamar yadda yawan sojojin da suka kashe kansu a shekara ta 2013 suka kai shida hakanan jaridar ta yi da uta Harnot ta kuma fayyace cewar daga shekara ta 2014 zuwa 2020 sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 89 ne so kashe kansu a yayin samun horon soji inda a takaice a tsawon waɗannan shekaru ana samun sojoji goma sha biyu da suke kashe kansu a kowace shekara kuma mafi yawansu a lokacin samun horon soji ne ko lokacin hidimar ƙasa ko kuma lokacin da suke kan hanyar su ta komawa gida gidajensu bayan kammala hidimar aikin soji a wani bayani da bangaren majiyar rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar yana nuni da cewa kashi casa'in da biyar cikin ɗari na masu kashe kan nasu maza ne kuma ba su barin wani wasici na baki ko na rubutu kan dalilan da suka kai su ga kashe kan nasu jaridar yadda'ud a haranot ta kara da cewa duk da yawaitar kashe-kashen kai da ake samu a lokacin aikin soji a haramtacciyar kasar isra'ila amma har yanzu ba a kai ga cimma matsaya ba kan sanya ido da gudanar da binciken soji don gano dalilan da suke haifar da karuwar kashe-kashen kai a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman tsakanin maza da aka fi samun bullar matsalar a tsakanin su a wani yunkuri da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi na kawo ƙarshen annoban kashe-kashen kai da ake samu ko karuwarsa a tsakanin sojojin rundunar sojin mamayar yahudawan sahayoniya rundunar ta ba da umarni ga kwamandoji da hafsoshin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila kan ɗaukan matakan kwaɗaitar da sojoji da gamsar da su kan muhimmancin aikin soji musamman idan suka lura da ire-iren waɗanda suke fama da damuwa ko tashin hankali hankali sakamakon haka shugaban sashen kula da ma'aikata a rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yabib asor ya ba da umarnin buɗe kafar wayar da kan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila waɗanda aka fahimci suna fama da matsaloli na kwakwalwa da kuma faɗaɗa yin nazari kan dalilan da suke haddasa matsalolin da haɓakar su da suke kai ga ɗaukar matakin kashe kai musamman a wannan shekara ta 2022 hakanan sashen kula da ma'aikata a rundunar sojin ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana gudanar da wasu tsare-tsare da shirye-shiryen ɗaukan matakai da nufin rage yawaitan kashe-kashen kai a tsakanin sojojin ciki har da rage yawan sa'o'in da sojoji suke rike da makamai a hannunsu shin a lokacin aiki ne ko lokacin hutu da kuma lokacin komawansu gidajen iyalansu baya ga faɗaɗa ɓangaren ƙarawa sojojin ilimi da kuma ƙarfafa su kan yin aure musamman waɗanda suke cikin damuwar tunani da zamantakewa a gefe guda kuma sashen kula da ma'aikata a rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana gudanar da nazari kan ko dai ɗaya daga cikin dalilan da suke ƙara yawaitar kashe-kashen kai a tsakanin rundunar sojin a shekara ta 2022 akwai batun shawarar da aka gabatar ne na duba yiwuwar amincewa ko rashin amincewa da ɗage tilastawa duk wani ɗan haramtacciyar ƙasar kasar isra'ila haƙƙin gudanar da bautar ƙasa ta hanyar tafiya aikin soji kuma an gano wannan batu ne daga bayanan sashen kula da ma'aikata a rundunar sojin a wannan shekara ta 2022 cewa adadin masu nema a ɗage musu gudanar da aikin soji ya ragu zuwa kashi bakwai da biyar cikin ɗari bayan da aka tsaurara matakan ganin duk mai neman an ɗage masa tafiya hidimar ƙasa ta hanyar aikin soji sai ya kawo takardun likita a ɓangaren masana ilimin halayyar ɗan adam hakanan bayanan sashin kula da ma'aikata a rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suna nuni da ci gaba da ƙaruwar bukatun masu neman ɗage musu aikin soji bisa dogaro da matsalolin tunani da na zamantakewa inda a shekara ta 2015 yawansu ya kai kashi hudu da 4.5 cikin 100 yayin da a shekara ta 2020 yawansu ya kai kashi takwas da 8.5 cikin 100 kamar yadda bayanan suka kuma yi nuni da cewa buƙatar neman ɗage ci gaba da gudanar da bautar ƙasa ta hanyar aikin soji bisa dalilan matsalar ƙwaƙwalwa tana ci gaba da ƙaruwa har ma a lokacin gudanar da hidimar dole wacce ta kai ga kashi takwas da ɗigo shida cikin ɗari lura da cewa yawancin masu gabatar da bukatun suna cikin shekara ta farko ne da shiga hidimar bautar ƙasa inda a haramtacciyar ƙasar isra'ila hidimar bautar ƙasa ta hanyar aikin soji ga maza tana ɗauka daukan tsawon watanni talatin ne yayin da hidimar bautar ƙasa ga mata take ɗaukar tsawon watanni ashirin da hudu a wata sabuwa kuma a kididdigar da cibiyar bincike ta majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta keniset ta gudanar a hukumance ta yi nuni da cewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi rijistar matsalolin kashe-kashen kai a tsakanin yahudawan sahiyoniya da cewa ya kai mutane 500 a kowace shekara kuma mafi yawan masu kashe kan nasu matasa ne 'yan shekaru tsakanin 15 zuwa 24 kamar yadda ƙididdigar ke bayyana bayyana cewa kashe kai ne babban abin da ke haddasa mace-mace a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yayin da wannan lamari ya yi kamari a 'yan shekarun baya-bayan nan duk da raguwarsa a shekara ta 2020 lokacin bullar masifar annobar cutar corona inda sojoji tara ne kacal aka tabbatar da mutuwarsu ta hanyar kashe kansu daga cikin sojoji 28 da suka mutu wasu rahotanni masu zaman kansu suna bayyana cewa ga dukkan alamu yawan waɗanda suke kashe kansu a tsakanin sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya zarci adadin da ake shelantawa domin a wasu lokuta ana jingina kashe kan nasu ne da matsayin tsananin horon soji ko hatsarin mota da sauransu wanda hakan ke nufin ana ɓoye haƙiƙanin sanadiyar mutuwar tasu Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tumadalla yanzu kuma ga shirin nan na masu sauraro. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na murin ku masu saurare shirin ya dai da muka sa baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu kamar kullum hassan barka ne ke muku marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamaratil Yasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarihin Najeriya. Game da dama da kuke ba muke bayyana ra'ayin mu zan yi amfani da wannan dama na jinjina rundunar sojin Najeriya bisa nasarar da suka yi na kashe 'yan ta'adda a dazukan jihar Zamfara sama da sittin. Muna taya su da addu'a da fatan Allah ya kara basu nasara da karfin gwiwa da himma da ƙwazo na yakar ayyukan ta'addanci a ƙasar mu Najeriya. Muna godiya Radio BOH Jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu kuba digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya mun gode da wannan dama da kuke ba muke bayyana ra'ayinmu ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio ta iran mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi jihar bauchi a tarayyar najeriya ina so ku bani dama na miƙa saƙon ta'aziyata ga al'ummar jihar zamfara waɗanda sojojin najeriya suka kai musu hari bisa kuskure wanda ya yi sanadin rasa rayukan mutane da dama da fatan allah ya ji kansu da rahama ya kyautata namu ƙarshen ina fata allah ya sa sun huta allah ya sa ƙarshen wahalar kenan na gode rediyo tehran ku huta lafiya mai magana biliyamina agwar maji daga ƙaramar hukumar ningi jihar bauchi a tarayyar najeriya Najeriya ku ta lafiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musulunci suna na kwamnati Ibrahim Lara Gafta ta nai muku fatan alkhairi kuma ina jan hankali da matasan mu na Najeriya musamman matasan mu na arewacin Najeriya iya da kyau a ringa kaiwa zuciya nesa a lokacin da ake yakin neman zaɓe saboda kaɗan takara ya ba kuma makami da kayan maye kuna zuwa kuna sa rasa ana kone-kone kuma sai ya ci ya gudu ya bar ku matasan ya kamata a yi karatun ta nutsu a tsaya kawai a yi abu da nutsuwa domin al'umma domin al'umma ta gyaru da fatan za ku tashi lafiya rediyo ta shirin suna na kwamrade ibrahim fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau jinjina ce nake son in yi ga kotun tsarin mulki ta mu ta jamhuriyar nijar bisa ga watsi da ta yi da kuduri wanda dan majalisa suka yi na kara ma kansu kudade na alfarma muna jinjina ma kotu saboda kotu ta yi aiki kware ta nura da halin da talakawa suke ciki saboda wannan 'yan majalisa ba su yi aiki ba da sunansu na wakilan talakawa bisa halin da kasa take ciki sun sun su makansu ko sun makansu ma kari ba don kotu ba da ta yi nazari ta gano abin bai yi ba ta yi watsi da shi to muna jinjina ma wannan kotu ta tsarin mulki kuma muna kira ga iyan siyasa da gwamnati su bar kotocinmu su yi aikin su tsakani da Allah saboda suna yi iyan siyasa ke bata shari'a mun ji daɗi kware muna goyon bayan wannan watsi da ta yi da wannan kuduri na ɗiyan majalisar dokoki mai muku magana alkasun babalima a daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana kuma mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar niger ana so ka bamu dama za mu jinjina wa kotun tsarin mulkin niger da ta yi baginta ta yi kokari ta yi watsi da tsarin alawusu da 'yan majalisar dokoki za su wa kansu wannan ya yi daidai da ta yi watsi da su hakan ya yi daidai muna jinjina wata kwarai da gaske kuma su 'yan majalisa sun nuna wa talakawa cewa sun nuna wa al'ummar niger cewa ba talakawa ne a gaban su ba abin da aka tura su ne suke yi su kawai su su su su arzuta kansu su yi yadda za su yi su ga cewa su ma sun zamanto daga cikin manya-manyan masu kuɗi daga wanda za su arzuta kansu muna fata allah ya kawo mana shugabanni na gari allah ya sa sai sanya musu adalci a cikin zukatansu allah sa su gane su gyara domin ci gaban niyyar mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magarin jamboree niyyar ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen sana'a boh da farko suna na hada da mai kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya nan ba daga kungiyar murar matasan lahiyar afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama yan faɗakar da al'umma musamman yan ƙasa ta najeriya bisa ga al'umma da na shigo masu damfara da wasu kuɗaɗe na bugi waɗanda suke shigowa da su ga al'umma suna amfani da wannan dama ta fara amfani da sabbin kuɗaɗen da aka canza ma fasali to saboda haka 'yan ƙasa ta na fara da aka shigo da ita gaskiya tsari ne wanda yake ba zai yi wani tasiri ba idan gwamnati ta kama amma sai dai idan gwamnati ba ta kama ba za a ci amana al'umma musamman na karkara saboda haka a matakin gaggawa wanda za a rinka saka tsarin kama wanda duk addadin kuɗi domin a hukunta ya suna na haɗa da mai kwamfuta mai yamma local government kyrgyzstan nigeria to marilla saboda yanayin lokacin da muke da shi ina kuma da haka nema zan dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka ta na gabatar da shirin ke cewa bi salam a huta lafiya. abin da zai biyo baya shine rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سورارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم ودساك سادوا a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi zamantakewa rayuwa ta zamantakewa tsakanin al'umma abu ne kamar yadda muke nanatawa mai muhimmanci wanda ya kamata mu tafi da shi irin wannan muhimmancin da ke tare da wannan rayuwa mu tafi da wannan a yanayi wanda allah ta'ala zai yi wato zai yarda da mu ubangiji subhanahu ta'ala zai yi murna da irin wannan rayuwar da muke tafiya ta kewa tsakanin da al'umma kamar yadda muka sani ne mun shigo fage daban-daban dangane da rayuwa ta zamantakewa kamar al'amura na iyali to yanzu kuma muka shigo cikin fage na zamantakewa da abokai to mun yi tsokaci mai zurfi a game da al'amura na abokai cewa lallai dan adam in an ce a yi rayuwa ta zamantakewa bayan al'amura na iyali wanda shine asasi to a cikin rayuwarsa ta zamantakewa babu yadda za a yi ya shige kuma zancen al'amura na abokai domin dan adam ba zai taɓa rayuwa shi kaɗai a kowane ɓangare ba abokai kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya da ya gabata wasu lokutan in an ce aboki ba lallai ne abokin nan sai irin aboki da yake kud da kud wanda sai bacci ne ke raba ku da shi kuna tare da juna a kowane lokaci ba ko kuma yadda muka ishara da cewa abokai za a iya samu su a makaranta abokai na wajen aiki hatta ma abokai a tafiya misali abin hawa ne ya haɗa ku watakila kun shiga mota za ku je wani gari su ma abokai ne abokan tafiya ake cewa to duk waɗannan mu'amala ɗin da zai kasance tare da mutane wato rayuwa ce ta zamantakewa tsakaninku da irin waɗannan mutane ɗin ko da ko bayan awa ɗaya ne za ku rabu ko bayan waɗansu mintuna za ku rabu kowa ya kama gabansa watakila ma ba za ku sake ganin juna ba har abada to irin wannan ma ita ma nau'i ce na rayuwar zamantakewa wadda ya kamata a ɗora ta akan wani doron gwadabe na haƙiƙa wanda zai taimaka maka kai ma za ka taimaka masa duk waɗanda kuke rayuwar nan ya zama akwai al'amura na ne. mun yi ishara akan cewa hatta ubangiji subhanahu ta'ala ya gaya mana a cikin surat zuhruf cewa a ranar kiyama akwai abokai ba daɗi waɗanda za su zo su yi wa juna bara'a wannan ya yi nisa da wannan wannan ya yi nisa da wannan suna kokawa yana cewa kai a duniya kai ka batar da ni mun kasance ba a kan wani doro na shari'a na taimakekeniyar juna na gina ruhi ba tunda Allah ta'ala isharar da yake a wannan al'amari shine cewa lallai waɗanda suka kasance a badaɗai abokai ne a su a cikin duniya in ba a kan takwa suka yi na wannan abotaka ba ba a kan al'amura na gina ruhi na taimakekeniya na yin aiki nagari na taimakon al'umma na yin abin da Allah yake so in ba a kan wannan ba to Allah ta'ala yake cewa yau izin ba'aduhum li'adun adu wato ranar kiyama za su kasance makiyan juna ne wannan yana ƙiyayya da wannan wannan yana ƙiyayya da wannan wannan mun yi ishara akai saboda haka babban al'amari dangane da rayuwar zamantakewa ta bangaren abokai mafi girman al'amari wannan ma iyaye suna da wani abu wanda yake na asasi mai muhimmanci wato rawa da za su taka ta wajen zaɓowa 'ya'yansu abokai yanzu idan 'ya'yanka sun ka tafi makaranta mafi yawa a makaranta in aka tura 'ya'ya suka tafi makaranta Allah ne kurin ya san a makarantar nan da suwa za su cakuɗa tunda makaranta mutane ne wanda za ka iya cewa suke zuwa daga kowane sashi da kuma wani tushe na wato iyali daban-daban waɗansu sashen iyalin masu tarbiyya waɗansu tushen iyalin marasa tarbiyya waɗansu sashen wato za ka ce masu addini waɗansu sashen marasa addini hatta ma za ka iya cewa za ka samu a makaranta waɗansu waɗanda suke asali ma ba su ma yarda da Allah ba ma tunda makaranta aka ce makaranta an an ce makaranta mutanen duk da suka kawo 'ya'yansu a cikin makaranta suna kawowa ne don su koyi wani abu wanda yake mushtarak abubuwan da yake kowa da kowa baya son ɗansa ya tashi cikin jahilci to dole ne ya tura su makaranta to kaga waɗanda za su turo 'ya'yansu zuwa makarantar nan waɗansu su misali ka ce kiristoci ne waɗansu musulmi ne waɗansu masu bin addinin gargajiya ne waɗansu ga nan dai a cikin garuruwa ne manya-manya ma yahudawa za a iya samu su masu tura 'ya'yansu musamman irin makarantun nan manya-manyan makarantu waɗanda za ka ga cewa kowane mutum Eh, 'yan kasa da wanda ma ba 'yan ƙasa ba 'yan ina da wanda kowa zai iya tura ɗansa ya je to koma ba irin wannan ɗin ba ko da makarantu ne kanana ma na cikin gida din guri ne dai makaranta an ce makaranta wanda za ka iya cewa duk mutum zai iya kawo ɗansa to tarbiyyan da su waɗannan yara suke zuwa da ita makaranta din sai a duba ka wuce irin tarbiyya suke ɗauke da ita waɗansu tarbiyyan da suke ɗauke da ita fi sabilillahi ba tarbiyya ce managarciya ba to idan ku suka zo suka cakuri da ɗanka kai wanda ka ba da lokacinka a gida ka ba shi tarbiyya can kuma a makaranta aka je aka cakudu to menene ya kamata domin a can dai na gaya mana ko kuma muka sani dolan dole ko kaƙi kwaso ɗanka ko ‘yarka a makaranta sai sun yi abokai to waɗannan abokan da za su yi yana da muhimmanci iyaye a duk lokacin da 'ya'yansu a makaranta suke abokai to su yi ƙoƙari su tabbatar sun san suwaye abokan 'ya'yan nasu ta hanyoyi daban-daban in ka dawo gida ka ga 'ya'yanka ko kuma ɗanka misali yana magana game da wani yana faɗan sunansa ai mun je kaza mun ci abinci ko kuma mun sha ice cream a guri kaza ko mun so alewa ko mun sai biskit da aka yi eh, break muka fito daga aji mun je guri kaza mun sai ka ce to waye wannan kar ka yi shiru ka dinga murna a ah, na masha Allah ya fara samun abokai a'a sai ka yi tambaya ka ce to waɗannan abokan da kake gaya mun su wane ne su yaya sunansa waye babansa hasali ma ka yi ƙoƙari ka je har makarantar a kira maka abokin ɗan naka ka zo in ma dan kyauta ne ya zaki karama za ka dauka dan biskin ne dan wani abu ne ka ba wa abokin a kai ne abokin wani a ah, to ni babansa ne ga dan wannan ka yi da yauki to sai kai kuma da wayo da wayo sai ka tambaye shi ka san waye babansa me aikin mahaifin wannan yaron abokin ɗan naka sai ka gano a ina ne ma suke za ka iya bincikawa ka je ko wajen aikinsa ko kasuwarsa ko kuma wani bangare na unguwarsa inda suke zaune ka tambaya ta wani yanayi ta yadda ba za a gaya masa an zo ana bincike a kansa ba a'a ka yi wani abu na bincike ka tabbatar da tarbiyyan wannan gidan da tarbiyyan uban yaron da iyayen yaron da mahaifiyar yaron ka tabbatar cewa ɗanka ba wai abota ce yake yi da gurɓatattun ainihin yara ba inda a ce gaba ɗaya muna yin irin wannan to lalle 'ya'yanmu za su zama managarta rayuwarsu za ta zama rayuwa ce da ta ginu akan wani yanayi na zamantakewa mai ma'ana amma rayuwar zamantakewa idan ta zama kurin la'ubali ban damu ba koyawaye ma kowane tarkace kowace irin aƙida ne mutum yake dauke da ita kowane irin tunani mutum yake dauke da shi kurin na bar shi ya tafi ya zama abokin ɗana to lallai akwai sauran aka ba. idan muka kasance a irin wannan wadi to a nan ne fa ake samun matsala ɗin saboda haka al'amura na abokai ko kuma zamantakewa wacce za ta kasance mun yi rayuwa rayuwar zamantakewa tare da abokai waɗanda waɗannan abokan da za mu rayu da su za su kasance fitila a gare mu fitila ga rayuwarmu keniya za mu wa juna ta yadda tabbas wannan zamantakewar da za mu yi da su za ta zama tushe na samun sa'ada a nan duniya da samun sa'ada a ranar kiyama to irin wannan bincike ɗin yana da tushe a cikin koyarwar addini ba kurin ɗanka ya tafi makaranta ya kasance ya tara abokai amma ba a tabbatar suwaye abokan nan nasa ba sannan daga baya in ya fara kawo muku wasu ɗabi'u waɗanda suke baƙi ko kuna nan kuna wahala a tarbiyya a cikin gida amma in ya koma ya tafi makaranta kuma akwai wasu yara can abokai waɗanda suke warware masa irin wannan tarbiyya din to kaga irin wannan akwai matsala a tattare da irin wannan yanayi saboda haka lalle rayuwar zamantakewa musamman ta bangaren abokai yana da muhimmancin gaske a kasance ana lura da ita to akwai bayanai masu yawa sai dai gashi an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah sai a mu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu ga shirin nan na afirka yau Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. to a yau shirin mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a kan tasirin ƙwallon ƙafa wajen haɗa kan al'ummun yankin arewacin afirka duk da saɓanin siyasa da gwamnatocin yankin suke da shi a tsakaninsu ta fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron ci gaban shirin. bisa tuni ashirin da ya gabata mun bijiro da bayani akan yadda wasannin gasar cin kofin duniya da aka yi a ƙasar qatar ta kasance da kuma abubuwan da ta kunsa daga cikinsu da akwai yadda ƙasar morocco ta rawa gani har ta isa zuwa ga matakin kusa da na ƙarshe bayan da ta samu galaba akan ƙasar spain da tana cikin kasashen da aka tsammaci cewa za su iya cin kofin su tafi da shi zuwa madrid to a wannan ranar dai an yi dare biyu za a iya cewa a cikin biranen ita kanta kasar ta morocco da kuma wasu kasashe na arewacin afirka kamar algeria tunisia a kan iyaka da morocco mutanen algeria sun yi dandazo a garin sa'idiyya su ma mutanen ƙasan marokon suka fito a kan tituna daura da wannan garin na sa'idiya inda aka yi dabdala da ɗaga tutocin ƙasashen biyu ta kowane ɓangare to a baya ma dai al'ummar maroko sun taɓa taya 'yan uwansu na algeria murna da kwatankwacin wannan hanyar domin a shekara ta 2019 da algeria ta ɗauki kofin ƙwallon ƙafa da nahiyar afirka mutanen morocco sun tsaya a kan iyaka ɗauke da tutocin algeria suna taya ƙasa murna an yi bukukuwa a wancan lokacin irin waɗanda aka yi a wannan karan. to abin da ya faru yana a matsayin tsallake shinge ne da 'yan siyasa suka gindaya a tsakanin al'ummun biyu bayan tsallake shinge na mulkin mallaka da iyakokin da aka shata domin ko iyakokin algeria da maroko a rufe suke kir babu kai da komowa na motoci balle kayan masarufi ko kuma mutane dalilin haka kuwa shine saɓani na siyasa da ake da shi a tsakanin rabat da aljas saɓani ne wanda a wani gefen yana da alaƙa da yankin yammacin sahara da makomarsa ita dai morocco tana cewa wannan yankin nata ne don haka bai wuce wata gunduma daga cikin gundumominta ba ita kuwa algeria tana cewa al'ummar yanki ne suke da haƙƙin wa kansu makomarsu don haka Maroko 'yar mamaya ce siyasa dai a cikin harkokin wasanni ba bakon abu ba ne to idan muka koma baya zuwa tarihin kafa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa a cikin wannan yanki za mu ga da suka taka rawa a fagen siyasa ga misali an kafa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar tunisia mai suna altaraji a riyadi a shekara ta 1911 sai kuma abokiyar karawata ta alnadi al afriki a shekara ta 1920 sai kuma alwudad al-baidawi a morocco kenan a shekara ta 1937 sai rijiyar al-baidawi a shekara ta 1949 a wancan lokacin dukkanin waɗannan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan baya ga kasantuwarsu na motsa jiki su kuma kasance na yin tarbiyya da kishin ƙasa da faɗa da mulkin mallaka faransa tare da cewa babu da faransa ba ta yi ba domin hana a kafa kungiyoyin kwallon kafa masu cin gashin kansu a ƙasa algeria nesa da tasirin faransa ko kuma ya zamanto an haɗe su da shigar da su a ƙarƙashin 'yan wasan faransa sai dai duk da hakan a mutanen algeria sun kafa ƙungiya a shekara ta 1946 ƙungiyoyin da su ne haran da molodiya a wancan tsakanin ko faransa tana amfani da ƙarfi na koli da murkushe duk wani yunkuri na kafa wata ƙungiya ko cibiya wacce za ta nuna wato abubuwan suka keɓanci mutanen algeria ita kanta ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar algeria an kafa ta ne a ƙarƙashin ƙungiyar fafutukar neman 'yanci a shekara ta 1957 bai kuma zama abin mamaki ba da ya zama na kungiyar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa a shekara ta 1958 ta hana kungiyar kwallon kafa ta ƙasan morocco shiga cikin wasannin gasar cin kofin nahiyar afirka saboda wai moroccan ta yi watsi da matakin hanawa da faransa ta yi mata na yin wasa da kungiyar kwallon kafa ta algeria wato fifa dai ta kasance a ƙarƙashin tasirin faransa ita kuwa morocco ta bijire mai mata mulkin mallaka ta kusanci uwarta kuma kwafciyarta algeria a daidai wancan lokacin kuwa shugabannin kasashen yankin na arewacin afirka suna yin wani taro ne a birnin ɗanja na ƙasar maroko daga cikin mahalattansa da akwai muhammad alhamis sarkin maroko na lokacin sai shugaba bibuwar ƙiba na ƙasar tunisia a lokacin ƙasashen ba su daɗe da samun 'yanci daga mulkin mallakar faransa ba gwamnatoci sun yi amfani da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa don haɗa kan al'ummansu a yankin da kuma nuna goyon bayan su ga kasashe da ba su kai ga samun 'yanci ba musamman algeria wacce al'ummar ta suke fafatuka da gwagwarmaya da faransa a dalilin haka duk yadda za a rika bayar da taken hana shigar da siyasa a cikin wasannin kwallon kafa abu ne kawai da ake faɗa da fatar baki domin ko a aikace an sha amfani da wasannin na ƙwallon ƙafa domin manufofi na siyasa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamus ta taka rawa wajen ƙarfafa gwiwar al'ummun ƙasar da yaƙi ya ci da hakan ya sake farfado da ruhin al'ummar wannan ƙasa bugu da ƙari ƙungiyoyin ƙwallon kafa sun takarwa wajen samar da sauyi a wasu ƙasashe a lokacin da aka yi juyin da ake kira da farkawar larabawa ko kuma kakan larabawa da ya samu asali daga tunusiya. ƙungiyar ƙwallon kafa da 'yan wasanta suna cikin waɗanda suka kawo ƙarshen shugabancin zainul abidin bin ali a maroko filayen wasannin kwallon kafa sun zama inda aka rika bayar da take na kin jinin gwamnati a shekara ta 2011 tare da cewa al'ummu sun haɗe wuri ɗaya a lokacin waɗannan wasannin sai dai kafafen watsa labaru na gwamnati suna ta dambadam a wuri ɗaya ga misali a lokacin da maroko ta ci wasa kafafen watsa labarun algeria sun ambaci cewa an fitar da ƙasar spain daga wasan ta hanyar bugun daga kai sai gola ba tare da ta ambata hatta sunan morocco da ita ce ta samu nasara ba cin wasan morocco tarihi ne ga nahiyar afirka da kuma larabawa don haka kamata ya ce algeria ta shiga cikin masu farin ciki ta waɗannan fuskokin biyu musamman kuma a lokacin ma tana karɓar bakuncin ƙungiyar ƙasashen larabawa ke taro a birnin aljas sai dai bata yi haka ba a lokacin da algeria ta ɗauki kofin nahiyar afirka a shekara ta 2019 sarkin morocco ya aikewa da shugaban ƙasar ta algeria saƙon taya murna amma yanzu da morocco ta kai wannan matsayi da wata ƙasa a nahiyar afirka da larabawa ta taɓa isa ba algeria ta yi gumda bakinta babu wanda ya fito ko ta kafar watsa labaru ya taya ta murna balle kuma aikewa da shugabannin marokon sakonni a rubuce abin tambaya a nan musamman ga algeria shine ko da al'ummu suka ƙetare iyakar da su 'yan siyasa suka gindaya bayan da suka tsallake na mulkin mallaka ko hakan zai tasiri a gare su su fahimci cewa za su iya ci gaba da raba kan al'ummun waɗannan yankin ba al'ummu ne da suke da tarihi da al'adu kusan iri ɗaya to masu za mu da sa'aya anan saboda shirin mu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1 ng slash radio www.hausatv1.ng ku kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum to da haka muka zo ƙarshen waɗannan abubuwan da za mu iya gabatar muku da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu yi kwana da ku baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu